ta jamhuriyar Nijar ta ce dakarun ƙasar sun kashe 'yan ta'adda su 79 yayin wani samame da suka kai a makon da ya gabata a yankin yammacin kusa da iyakar da mali iyakarta da mali inda ita ma ta kashe mata dakaru 17 dakarun nijar sun tashi haikan ne da zummar kakkaɓe mayakan masu ikirarin jihadi a yankin tiola a Bani Bango wanda ke da iyaka da Mali kamar yadda mujallar Ma'aikatar Tsaron kasar ke wallafawa duk mako. Ta rawaito cewa Ma'aikatar Tsaron ta ce kimanin babura 100 ne na 'yan ta'adda na 'yan ta'adda ne aka lalata a yayin samaman kana aka kwato na'urorin sadarwa da tarin makamai wannan na zaune a bayan da 'yan ta'addan suka kashe akalla sojojin Nijar goma sha bakwai a watan da ya gabata a Intagame. shi ma wani gari ne a Tilibiri da ke yammacin kasar wadda ke fama da hare-hare daga makwabciyar Mali. Ma'aikatan tsaron Nijar ɗin da ya tace dakarun sun shiga har cikin Mali don farauto waɗannan 'yan ta'adda da ke addabar da addabar mutane da hare-hare a yankin Nijar da kuma ƙasar Mali. Sojojin Nijar ɗin dai sun samu wannan nasara ne inda suka ragargaje waɗannan 'yan ta'adda. Wanda 'yan ta'addar ba su taɓa kina tunanin za a iya musu wannan irin kisan gilla ba. Amma 'yan ƙasar Nijar suna alfahari da waɗannan sojoji da suka kashe 'yan ta'adda guda 79. Wanda a cikin 79 iya guda 17 suka iya kashewa. Su 'yan ta'addar. a ci gaba da karfafa tsaro shugaban dakarun sojojin nijar din ya kara tabbatar da cewa za su ci gaba da irin wannan samame ne a duk wata iyaka da kuma gami da in ma wata kasar suka shiga za su shiga har kasar su je su dinga kama su suna kashe su domin ba za su ci gaba da kare duk wani aikin ta'addanci ya ci gaba da addabar kasar nijar ba shugaban dakarun sojojin ya kara karfafa musu gwiwa ne gami da jan hankalinsu da su mai da hankali su iya bakin kokarin su ganin an kare Nijar daga fadawa wannan masifa ta 'yan ta'adda. kamar yadda 'yan ta'adda suka addabi makotan Nijar kasashen Mali, Burkina Faso da Algeria da Libya, to ya kamata a ce Nijar ita ma ta daɗa miƙewa haikan domin yakar iyakokinta. Duk da dai cewa tana da iyaka ta ko'ina da ƙasashe da dama wanda suke fama da harin ta'addanci. Wanda a kwanan nan ma gashi yankin sudan su ma sun balle kuma ana tsoron kar su shigo ƙasar chadi su auro nijar wannan ce ta sa iyakar da take chadi da nijar ma aka ce za a karfafa mata tsaro game da rufe ta domin suna tsoron harin ta'addanci kar ku manta kuna tare da tashar muji tv tashar al'umma idan yau kuka zo wannan channel mai albarka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa mun gode